Tun a makon jiya ne kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sanar da cewa ya dakatar da sanata Rabi Musa Kwankwaso tsawon watanni shida bisa zargin cin amanar jam'iyyar a zaben da ya gabata. Kazalika a litinin dinnan jam'iyyar ta NNPP ta sanar da korar tsohon gwamnan na Kano saboda a cewarta ya gaza wajen bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa domin kare kansa daga tuhumar badakalar wasu kuɗaɗe kusan naira miliyan dubu ɗaya. sai dai alhaji hashimu dugurawa da ke zaman shugaban riko na reshen kano na jam'iyyar ta nnpp ya ce tuni kwamitin koli na jam'iyyar ya kori waɗanda ke cewa rabi musa kwankwaso ya yi ba daidai ba waɗanda duk aka ce sun yi wancan taro na lagos suna cin waɗanda aka zartar da hukuncin kora a kansu daga jam'iyya saboda dama a baya an same su da cin amanar jam'iyya abubuwa kala-kala a zaben da ya gabata wannan shine na gayyar zulun cewa ya kore su. Ko da yake wannan batu ne na cikin gida amma barkar ta baiwa 'yan hamayya na waje damar faɗin albarkacin bakinsu, su. Kwamar Sa'idu Bello sun yi zaman gidan jam'iyyar PDP tare da tsohon gwamnan na Kano a lokacin da shugabancin jam'iyyar pdp yake irin wannan tuhuma akan kudaden da aka tara kuma shi sa jam'iyya a wannan lokacin ta tura masa da tuhuma cewar lalle iye in ba haka ba ta hukunta shi saboda haka idan ma ya je a nnpp ya yi wannan to ba wani abin da za ka yi wani mamaki ba ne mu da ya wahalar har sai da ya tabbatar da ya kassara pdp don saboda kada dan takarar pdp ya ci zaɓe arewa ta samu shugabancin najeriya haka ya kai amfani da shi sai dai a jiya talata wasu jaridun najeriya sun wallafa rahoton odar kotu da ke hana korar rabi musa kwankwaso daga jam'iyyar ta nnpp kuma a cewar farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayar kano akan na alamta cewa dambarwar jam'iyyar ta nnpp ka iya tsawaita ana ganin na farko dai wannan shine karshen yanzu katakata na cikin jam'iyyar ba shi yanzu a kwankwaso yana da magoya bayansa wanda duk yanda ya ce a yi nan za su juya don haka dai yana da tudun dafawa wanda zai ba shi dama a ta ja da shi zai dai samu ɗan eh, cikas a cikin tafiyarsa to amma yana ganin za ka ga sun koma wata cikin jam'iyya ko su koma cikin manyan jam'iyyun nan ko ko su shiga wata sabuwa wannan batu na tsallakawa wata jam'iyya yana cikin batutuwan da muka taɓo a yayin hira da tsohon gwamnan na kano a kwanakin baya gabanin shugaba ahmad bola tinubu ya kafa majalisar ministoci muna tattaunawa har yanzu ba a gama ba kuma na zaton ma nan gaba kaɗan za mu je mu ci gaba da tattaunawa kuma abin da muka ga shawara ta yi ko zan shiga gurinsu ta ka gani ba ni da matsala wasu na cewa an makatayin minista gaskiya ne shi da ke cewa ai tattaunawa ake yi tattaunawa komai abu ɗaya ke da haka muna sa rai da ɗan lokaci kaɗan na tabbata za mu sake zama in ya baka minista za ka ansa in bai bani ba kuma ba a tun da kaga dai na je gurinsa muna yin magana komai zai iya faruwa Wannan dambarwa na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Kano ke dakon sakamakon hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kalubalantar nasarar jam'iyyar TNNPP a kujerar gwamnan na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.